Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Ko kun san cewa a duk shekara kimamin mutane dubu ɗari ne suke mutuwa a saboda sun shaƙi hayaƙi daga idacen da suke girki da su? A Najeriya wannan matsala ita ce ta uku wajen kashe mutane. baya ga zazzabin cizon sauro da kuma kanjamau. Yadda ake ƙoƙarin magance wannan matsala na ɗaya daga cikin batutuwan da wannan fili na lafiya uwa jiki zai duba a yau. A Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kamar yadda na fara faɗi baya ga zazzabin cizon sauro da cutar ƙanjamau, shaƙan hayaƙi shine cuta na uku wajen kashe mutane a Najeriya, domin kuwa mamun mutane dubu ɗari ne ke mutuwa a duk shekara a sakamakon hayaƙin da suka shaƙa daga itacen girki. Domin magance wannan matsala a bara gwamnatin Najeriya ta ba da sanarar cewa za ta fara baiwa mata a yankunan karkara murhun girki na zamani domin ganin mata sun rage amfani da itace wajen girki a saboda lahanin da ke tattare da hayakin girkin. A saboda haka a watan Nuwamban bara gwamnatin Najeriya ta ce za ta yi amfani da dala miliyan arba'in da bakwai da hamsin da kuma jakunkunan girki da aka yi musu wani tanadi na musamman da ake cewa wanda ba da turanci dubu goma sha takwas domin rarrabawa mata a yankunan karkara. To amma sai gashi wata ƙungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa da ake cewa falo da mani da turanci tana zargin cewa ma'aikatar alkinta yanayi ta ƙi ta ba da amsa ga muhimman tambayoyi akan yaya take amfani da kuɗin wajen ƙaddamar da wannan shiri kuma har yanzu shirin bai cika alkawarinsa na baiwa mata murhun girki na zamani ba ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa wannan ƙungiya ta yaƙi da cin hanci da rashawa mai suna hamzat lawal ya faɗa wa wakilin muryar amurka kristan cewa suna son a bayyana musu yadda ake gudanar da wannan kwangila ba tare da ƙumbiya-ƙumbiya ba. To, na tuntuɓi Dr. Abdulsalam Nasidi, daraktan cibiyar ƙaya da yaɗuwar cututtuka ta Najeriya domin ya min ƙarin haske a kan wannan matsala da ke cewa kimamin mutane wato dubu ɗari ne a hayaƙi ke kashewa ga bayanin da ya man. Kisan a sana'ar ma'aikatan lafiya, birnin ko Eh, muna dinga ci gaba da bincike kuma saboda haka eh, wannan bincike ya nuna cewa ba ma mata ne suka fi mutuwa eh, daga wannan hayakin ita itatuwa ba yara su suka suka mara cuta su suka fi mutuwa. Subhanallahi. Mm. Wato hayakin na girki ne kawai ko har da wasu hayakin? To hayakin da ake kona itatuwa. Eh, da bishiyoyi eh, wanda ake girki da su wato sukan a fito ne da wasu kan ƙananan eh, kamar ƙwayoyi haka masu zafi to ba haiki ne ne kawai masu sanyi na ɗauke na biyu suna yawan cika huhu da mutum ya yi numfashi ne kawai shaƙi iska mai yayi sai ya shaƙi wannan haƙin masu ƙananan bishiyoyi a ciki masu zafi to sai sai zai tushe eh, wato eh, kamar kwalidor inda iska ke shiga eh, cikin huhu ya haɗu da jini su a yi musaya da abin cikin kira oxygen jikin ke samu ƙarfi to amma in yaran da aka haifa a gidajen da ake girki da itatuwa da kuma ba sa samun yawan rai suna sun fi yaran da inda ba yake da wannan eh, eh, eh, murhu so kuma mata da yara a wannan gidajen sun fi kamuwa da cututtukan huhu suna samun asma suna tari yawan tari kuma lokacin tari mai tsanani to sai kuma sai aka lura da yawan suna ramewa To akwai eh, matakin da akwai mataki akwai wani mataki da ake ɗauka na wayarwa da jama'a illar wannan abu kuma mutane sun san da wannan illa kuwa? To kin san in ma kika duba a da muna yara inda ake shirya murhu iyaye mu kamar sun san sai su yi murhu can eh, eh, a keɓe a gida inda ba mutane na ake girki na ake muna kawo abinci inda mutane suke. Amma kin san kasashe da yanzu har da Najeriya an kawo sabon salo an shirya irin eh, mulkin na zamani wanda eh, eh, aka tusa itatuwan cikin wurin sai yana kuma yana fita ta sama to wannan yana rage hayaki ya fa zuwa cikin gida na biyu mutane da yawa sun sun shi shirya irin wannan mulkin cikin kamar duka buka in Allah ta yi ma ka yi shi da da kamar so eh, ciyawa eh, abin so sai ga hayakin ya taru cikin ciyawa ya cika babu cikin gida eh, na uku ana ta yada sanarwa don mutane su fara amfani da gas cookers wato abin masu amfani da gas masu amfani da kanazir to duk sun rage wannan cututtukan amma gaskiya ne to dr abdulsalam ban tarin numfashin ka ba ai akwai mutane da yawa da za su ce ba su da kuɗin sayan gas din to ai ba ma gas ba ne kanazir na taimaka sosai kowane na gas ba na kanazir din ina taimakawa amma abin da ake a kasashe da yawa kamar su india da abin nan wato eh, eh, abin da ake yi kamar cooperation mutane su zo su haɗa kai sai a je sa musu eh, abin gas kuka ko mulmuna masu amfani da kanazir sai a kawo kamar madan madani ne a inda ya ka sa barbaza to wani ba sai siya ba sai a su kamar a bashi su fara aiki su ba da amfani da shi muka samu sai su biya hankali. Haka ne. A makon jiya aka yi bikin ceton ranar fara da ake cewa sickle South da turanci. Ƙasar Kamaru ta yi amfani da ranar wajen wayarwa da jama'a kai dangane da illar cutar da kuma yin kira ga mutane da su je a gwada kwan halittarsu na gado kafin su yi aure. Haka kuma ƙasar Kamaran ta yi amfani da ranar wajen wayarwa da jama'a kai akan camfin da wasu 'yan ƙasar suka yi cewa duk wanda ya kamu da cutar kuma ko 'ya'yansa ne suka kamu da cutar a saboda wani saɓo ne da suka yi. Take Masal wani ɗan shekara ashirin da bakwai da haihuwa ne kuma yana fama da wannan cuta wadda ƙwayoyin jinin mutum sai su canja siffa su zama kamar lauje. ya ce ya bi sahun ɗaruruwan mutane a birnin yawande domin yin zanga-zangar buƙatar yin canje-canje a tsarin ma'aikatar lafiya ta ƙasar domin taimakon masu fama da wannan cuta. Ya ce galibi mutum kan kashe dala dubu ɗaya wajen yin jiryan wannan cuta a ƙasar ta Kamaru. A saboda haka. What we need at the hospital is like some reductions of the medical laboratory tests. Then also we need the hospital maybe to ya ce abin da suke bukata a asibiti shine ragin kuɗin da suke biya a ɗakin binciken kimiyya sa'annan kuma suna son asibitoci su rage musu kuɗin da suke biya wajen jinya. Dr. Carolina Nzama, wadda ke ba da jinyar cutar fara, ta ce ita da wasu masu zanga-zanga suna son su yi amfani da wannan dama domin kiran da a kawo ƙarshen kyama da kuma wariyar da ake nuna wa masu fama da wannan cuta. We come together so that the government can know that this is a public health problem and it needs to be dealt with. Many people are ashamed to talk about it. Many people are just, you know, what. Ta ce sun haɗa kai ne domin gwamnati ta san cewa wannan babban matsala ce da ya kamata ta tankara. Ta ce yawancin mutane suna jin kunyar yin magana a kan wannan cuta domin camfen da aka yi cewa duk wanda ya kamu da cutar to ya yi sabo ne ko kuma iyayensa sun yi wani abin da bai kamata ba. shi yasa Allah ke horar da su ta hanyar sa musu wannan cuta ta fara. Dr. Nzama ta ce akwai yiwuwar a kawar da cutar kwata-kwata idan mutane suka yi abin da ya kamata kafin su yi aure da kuma kafin su haihu. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta ce an samu ragowar masu fama da cutar da wajen kashi ɗaya zuwa kashi biyu daga cikin ɗari a yankin arewacin Afirka. Sa nan da ƙasa da kashi ɗaya daga cikin ɗari a kudancin Afirka. A ƙasashen Najeriya da Kamaru da Gabon da Congo da kuma Ghana, kimamin masu fama da cutar tsakanin kashi ashirin zuwa talatin daga cikin ɗari ne, a yayin da a ƙasar Uganda kashi arba'in da biyar daga cikin ɗari ne suke fama da wannan cuta. To ma sauraro a saboda karancin lokaci ba za mu gabatar muku da amsar wasu daga ciki tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana ba sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake mana fatar alheri a huta lafiya. babu mai waje da ke na ke